da zo mu same shi ba ko ka yake kana ba ba ma a ba mu zo filin tsuri a ce ba mu same ba bai ba ba ta san ko ruku ka ruke ka zaba tuni same ba ba da ne ba da ba da ne karo da maza ba ba faɗa ne ba sada faɗa ne karo da maza ne ba ne karo da maza shirakin duniya ah, karo da maza <laughs> ah, kai yaji yaran gida suna banna karo da maza wanda kai yaji mai gida suna banna Allah gari Fadil na turo ke aina yan zamani Karo da wannan kan kan kan Wato, muke da mace Eh, ta da da yawa. Allah sarki. Allah ya kawo da su. ke. Eh, mun zo mu ta kai gaba. A to ai kun san ba zan yadda ba. kullum ku zo sai dai ku ta sha yayi na yana yin kasa cinikin ku ciniki ba ciniki ba sai surutu ba ma biya ba ma biya na yanke shawara gwanda in zaga kafin ku zo in tafki abin da na ba eh. wannan gaido ne tunda ku so goma ni kuma na tafi ɗin shida da safe eh. sai in zagaya to ba ke ba ke to mu ke a sha da ke sha rake rake ai wannan raken ba ma dan magarba ne daga laraba na rogo yake dan Allah kwa ah, ah, ah. eh ni ma bari dan shi sana ji shi zama zuma eh bare kwa a'a a laraba na garin da eh, eh. wato ko ai ba na so ne asara ne ko shi isa kurin na abun nan mm. ta zaga eh wani zaga an ce yayi eh. sana'a sa'a mm. sana'a sa'a wato kun wato ko za wani ke hanga haka garin da ka faɗa mm. ai garin kaina ne da da ba idan na wuce lalaban na rogo ne dai garin kaina kunkumi eh, eh. to na nake shakatawa in sallah in juyo to abin da na kasa zuwa wani abin kunya ne to turki na lawan dan tsako da yayansa na kulkula sai na jihar sanar da sulika ta tana tuye gida a gidan sai ce ga gida nan ce a ba zan sha ba zan ci gidan nan ba in ko yana so amma saboda kunya ta eh kunya irin ta sulkuta eh. ta taba za ta kawo ruwa yana ba gidan nan ya cire hulata sai na zuba sai na sai na kifa dora kaina to ga ruwa ga ce a ba ba zan sha da ya ruwa na tashi ashe akwai igi igiyar ya tsakar gidan ni ban sani ba <laughs> mun yi sallama a sha rake yake hanya ta kamun hula sai ga gada ta zo ta ce munafikin ba har yanzu ba koma zirin ka ya tuni har yanzu ba koma ba har abin da ya faru kenan yamma da laraba na lugu eh. akwai wani gari dan bagina na je idan ka je garin tsatsabe na je awaki tumaki banda mutane fa je kowa da ke ake raba masa eh. gaba gaba yana sha a garin ka san babban abun mamaki eh. sai wajen goshin ala na'am idan ka shigo gari eh kaji zaka suna ɗiban tuka suna tare ta a ku daya a haba ai kana yawa duniya eh ba ba abin da ba za ka mamaki ba zai wato wannan labaran na sai tana min da wani labari eh. na wata mata ana ce mata wani ita sana'ar ta wankan gawa Allah ah. eh. Allah ne da biya talada eh da taji ai abin ta ba na lada ba ne mhm. na neman kuɗi ne au au kuma da ta ga baka da lafiya eh sai ta dan yanko da kyanta sai ta zo oh. sai ta ce ga wannan a ba mara lafiya to wankan gawa take yi ta ranga in dai za ta zo dubiya da rake za ta zo ko ta yanka ko kuma eh, ta kawo dami guda ma oh. a'a ko ta kawo sanda guda to sai wata ana ce mata bulki eh. sai ta ce salamu alaikum sai bulki ta ce ba dai murya uwa nake ji wata ce eh kici to uwa ne na samu labarin duk abin da kike a garin nan ni gawa ta tafi karfin ki ta gaya mata haka kuma da kyanki da kika kawo ba zan sha ba eh. kar ki yadda in mutu ki zo wankan gawa sai ta yarinya ai ba fata ake ba amma in kin mutu ne ce mai gan wankan gawa ki wallahi lazimu mu ce ni kuma bulki zan yi maganin ki daga kaina kin daina wankan gawa ah, eh ta ce to yarinya mu zuba da ni da ki akai kamar wasan kaka da jika eh ta ce aka ce bulki ki share kenan mana ta ce kenan kwana bakwai da faɗan wannan magana eh. sai ko bilki ya mata rasuwa aka sana a masallaci uwana ta ɗauko butar an wala za ta ce an ce Allah ya wa bilki rasuwa da safa karfe takwas za a yi da na ta ce yau gwala alhamdulillah ah. Allah ka biya min bukata ta za ta wankan gaba eh ta ɗau jakarta ta kuɗi ta rataye wankan gawa eh ce ina mai wankan gawa ga ni ma na sai da eh, wankan gawa to irin wannan take so eh. sai da ta zo ta shiga wajen wankan gawa na'am eh, ta gama wanke ta ta dauko likafani shi hannun gawa ta yi haka haka sai eh sai sai ta rike riga bulki haka eh ita bata sani ba sai ta hada da wannan likafanin da ake ba ta ta daure da rigarta ta gama to ku zo ku dauka na gama wanka malamai tana yunkurawa sai ta ji gawa ta dada da ita ta zauna ta haka ta haka ta ce kai yarinyar nan na gaske dan Allah barki ki hakuri aka ce wai me ta ce ta rike ni jama'a jama'a Allah ku yi ma gawa ta rike uwa ni na me za mu gani <laughs> maza da goro eh da goro <laughs> eh, eh. wannan labarin naka eh. sai tuna mun wani mutum mai sharake. Hmm. yana tafiya yana sharake. yana tafiya yana sharake sai ya fatani da kunu